daidai da sha uku ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallacin juma'a na sha uku a na anguwar jeka da fari muna roƙon allah ya ba mu ikon yin daidai azumin da muke allah ya karɓa iyayenmu mata da maza da yan uwanmu da suka gabace mu allah ya musu rahama allah ya sa sun huta malam hamman aikin da ya yi karantarwa da ya yi muna roƙon allah ya ci kansa allah ya ɗaya ba zuri'ar shi da sauran iyayenmu gaba ɗaya da suka gabata sauran shugabanni tun daga kan ashek abubakar mahmud gumi muka ɗauko baya ashek usman bin fojiyo da almajiransa ashek ismaila idris almajiransa da duk wani malamin suna na fili da na ɓoye da ya gabata allah ya masa rahama duk saura da muke raye da su da shugabanninmu na kasa da na jiha da na ƙananan hukumi da kwamitoci daban-daban kowa allah ya shige masa gaba cikin lamuransa wayanda suke mugun hannu allah ya fidda su tsadar rayuwa allah ya kwaranye mana rashin tsaro Allah ya kama na ƙarshen sa damuna Allah ya bamu mai albarka muna cikin suratul anbiya inda mun ajiye akan aya ta 36 za mu ci gaba kan aya ta bakwai zuwa yanda Allah ya nufa mu kai in Allah ya yarda to anan Allah yana gaya mana halin mutum kuma mutum din waye mutum din ba mu ne mutane ba to kamar kai ka ce halin mu ake gaya mana anan Allah ya ce khuliqal insanu min ajal an halicci mutum daga gaggawa sauri sauri yanzu ayi a gama wannan haka dan adam yake Eh, an yi sabani a wajen malamin tafsiri wajen wannan fassara na kulikal insanu min ajal wani gaggawa ake nufi a malamin farko suka ce gaggawar da ake nufi shine mutum ya ce a yi abin ya kasance misali na zuwan azaba da kafirai da masu ta'annuci suka yi wa annabawa yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaka. ma'ana wanda suke gaggawan a ce azaba ta zo waɗanda ba su yi imani ba ne. ata amrullahi fala tastajilu ma'ana kenan da suna yin gaggawa sallata al'amarin Allah ya zo ma'ana fi'ilun madin ne bi ma'anar mudari watan al'amarin allan yana dab da zai zo fala tastajiluhu ba sai kun yi gaggawa ba an gane ko yasta'jilunaka bil azab suna gaggawa azaba ta zo mana ai azaba ba wanda yake son ta amma duk da haka wa bil azab suna gaggawan cewa ina ma azaban ta zo Allah kuma yace walaula ajalun musamman laja'ahumul azab da ba dan Allah ya sa rana da lokaci ba da azabar ta zo amma gaggawansu ba zai sa in kawo azabar ba sai lokacin ta yayi kun gane ma'ana na farko ma'ana wato ɗan adam yana da gaggawan wace masifar ta zo mana eh, yanzu in kun lura na taɓa ganin wani abun al'ajabi wani mahauci Allah ya ci kansa haka kawai ya zo shi ya tsaya cikin mutane ya kalli yamma ya ce yehu Allah ya kawo bala'i wallahi malam wannan ina gani ya faɗa ya kalli gabar yehu Allah ya kawo masifa duk kusurwa hudun na kowace sai da ya mata da yamma ya zo zai gashin tsirensa ya zo sa abinan sai je karɓo fetur sai zuba akan itacen yana kunna ashana ta kama rigarsa a guje da ƙyar aka kashe masa amma ta cici jikinsa ɗaya kenan ta zo ya gama wannan jinyan daga warkewansa lokacin sojoji suna bala'i da 'yan kalarin nan an samu mutum a karya a daka wasu an wannan lokacin wallahi ya zo ya sabu yan kala ana rigima na sai ya zo yana rabiya garin rabiya da sojoji suka zo to dukan da suka masa sun ɗauka shi ma yana tare da su bayan sa yanda kasa an ɗaura masa rogo ya rigan alaman duka ya je ya yi jinya aka sake yin wata rigima na sata baya ciki amma sai da ya gidan yari to na hudun ne ban sani ba ko akwai abin da ya same shi amma waɗannan ukun tabbas dun na gani kuma ya same shi kaga ya kalli nan ya kira masifa ya kalli can ya kira masifa duk masifar kuma ta zo to wannan shine gaggawa kenan da wasu suke nasu janyo masifa kana da yaro karami a gida sai a masa abu kana kwanci a daki sai ka je yana cewa in kaza ne Allah ya kwan dubu yana tsine mu kai ya kamata ka ci gaba da kwanciya yanzu wannan yaron nakan Allah ya kwan dubu yana tsine zuriyar kuma duka ina suke to yaro dan kankani dan rigima bai gama firamare ba ka jawo in ba ka ba Allah ya kwan dubu yana tsine mar yaro kamar da hankalinka da kai da babanka da mamarka dukan Allah ya kwana yana tsine muku kumbanu an ce wannan rantsuwan tana rusa gida duk gidan da suke bari a gidansu ana irin wannan rantsuwan to gida ya tarwatse kar ku yadda in mata ta fito ta yi wannan rantsuwa a gida ka fito ka saba mata iya sabawa ɗanka ya yi ƙaninka ya yi yayanka ya yi ka ce kana da ganawa da shi a waje ka masa nasiha don wallahi abin ya zo shi ya shafe ku gaba daya mun gane to ka san dan adam haka wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair dan adam yana wa kansa addu'a, sharri madadin irin addu'an da yake wa kansa na alkhairi wallahi tallahi Allah tsine mu in ba haka ba mota ta raga-raga da ni in ba haka ba kaza to wannan shine al-isti'jal to sai na gaggawa da wannan shine magana malamai na farko a magana na biyu suka ce a ba wannan bane suka ce ma'anan al-istijal anan shi shine an halicci ɗan adam da gaggawa mujahid ce Allah ya halicci annabi adam ran juma'a an samu ana halitta masare ana halitta bayan ya fara magana sai ya ce ubangiji ka yi gaggawa ka sa halitta na kafin faduwar kafin lokacin rana ta faɗi sai ka ce ta kulikal insanu min ajal kun gane ko e gaggawan me yake yi to shi yasa duk ƴaƴansa muka zama muna da gaggawa ha ah? wa kulikal insanu ma haka ne ko ajula Allah ya halicci mutum me mai mugun gaggawa shi yasa zaka ga mutum duk abin da ya sa a gaba gaggawa in gona ce da in son samun sana in yayi shuka kuma ya girbi ya dawo da amfani yau in mutum ya fara kasuwanci an sa shi yaron shago yana Allah Allah har ya wuce mai shagon kuɗi bayan mai shagon shekara nawa yana tara kuɗi idan an kai shi gareji yana Allah Allah shi yanzu a ce shine oga ko ba haka ake ba an ce fara koyan dinki yau yana Allah Allah a ce shi ma yanzu ya bude ya rubuta wani shagon waye waye design ko ba haka ake ba gaggawa wa kana al-insanu ajula yau wa na'am wa kana al-insanu ajula to dan adam mai gaggawa ne ka duba yanzu ko akwai abun hawa in muna tafiya ba ba ba ba a shiga nan a fita nan a je nan mutum ya shiga mota ana tafiya 120 130 140 jama'a in dai tafiya a mota ana yi 120 zuwa 140 hanya mai kyau ba sabga ake ba ai tafiya ta yi to sai wani ya leka maleji ya ce da Allah in ba tafiya za a yi ba direba a ba mu kudin mu to kana jin duk tafiyar da ta wuce 140 akwai control akan ta ne babu yi kawai ake yi shi ma direban ba abin da zai iya yi duk abun da ya faru kawai to Allah dai ya kiyaye kawai to wannan shine dan adam yake da wannan gaggawa sai wasu malamai suka ce shine ma'anar wannan ma'ana ɗan adam yana da gaggawa kamar yadda Allah ya ambaci dan adam yana da ɗabi'u masu yawa shi an ta kulika halu'a innal insana kulika halu'a an halicce shi da cutar rowa in abubuwa suka dan taba shi in yaje kasuwa bai ciniki ba ko yayi asara sai ya gaya kowa labari amma in yaje ya ci riba shiru kake jin an ce ya kasuwa ya ce alhamdulillah kasuwa ana nan ana motsawa duk ran da mutum ya kama kuɗi zaka ji ya ce to alhamdulillah ya dai mu gode Allah amma in faduwa ya samu kowa sai ya samu labari innal insana kulika halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a kamar yadda kuma Allah ya ce wa kulikal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni mutum yana da rauni sai abdullahi dan abba zai ce ai da'ifun inda nisa namiji yana da rauni a wajen mace duk inda kake ganin namiji ga kattin da matsu ga tsayi ga kudi ga waye to a waje ne a waje ne eh ga wani soja a bariki ma soja tsoron su suke ji shi kuma in ya shiga ya attention a gida kuma matan nan kaga ba iya waye matan za ta iya dukansa jama'a amma kaga kuma yana tsoronta kuma to da'ifun inda nisa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ban taba ganin waɗanda rabin addini ne da su rabin hankali ne da su amma suke controlling din mai cikakken hankali mai cikakken addini irin mata ba ba baka ba yanzu in dattijo dan shekara 60 budurwa da kowa a anguwa yana lashe baki akan ta in tace za ta aure shi zai ki ne amma kuma in ta ce masa tashi ka je ka sayo mun kaza zai ki zuwa ya sayo ni karfe kaza nake so ka dawo ba a dubu zai dawo gida ba ba ka gani in mutum ya yi sabon aure da in ya fita ma masa ta neme shi ta rasa a dabe shi ina wallahi mun je wajen mu ne muka tafi kaza mun je bikin waye amma yayi aure ya gan da kasiya fir ya ce rufe mun shago kai yaro zo ka zo ka samun zaren nan zo ka samun anini nan bari in je kai ce fa ne dadin me yake sa baka koma gida firriya je firriya da je ba haka ake ba haka ake yi to da'ifun inda nisa'i to wannan shine gaggawa eh, gaggawa kuma an ce shaidan ne yake sa mutum yana gaggawa eh, at-ta'anni min Allah wal ajala min ash-shaytan eh, kullun gaggawa daga shaidan ne amma yin abu tsanaki daga Allah ne aka ce kuma wannan shi yasa annabi adam ya yi jayayya mu ma muka ci gaba da jayayya wa kana al-insanu aksara shay'in jadala dan adam ya fi kowa jayayya sai malamai suka ce lokacin da Allah ya halicci annabi adam sai ya nuna masa duk rayukan zuri'arsa ya gani ya gani ya gani sai ya ga wasu daban a kefe suna da haske ya ce wa'annan suwaye sai aka ce wa'annan annabawa ne to sai ya ga annabi dawuda wata riwayan aka ce annabi idris sai ya birge shi na farko ya ce ya allah me yasa baka daidaita bayinka ba sai ya ce a'a ina so a gode mun ne me yasa in kana da kuɗi kaga talaka ba sai ka ce alhamdulillahi ba in lafiyanka kalau kaga mara lafiya na kwanta ba sai ka ce alhamdulillahi ba ya gane ko in kaza duk wanda ya ga wani sai ya ga cewa kai ashe gwanda ne yace na biyu kuma to wannan kaɗan ƙara kara masa shekaru man shekarunsa nawa shekarunsa 60 zai a duniya yace ya Allah ka kara masa sai Allah ce ba zan kara masa ba sai dai ka kara a naka dan kai shekara dubu zaka yi sai ce ah, mai sauki a kara mar 40 yayi 100 wannan haka hadisi ya nuna aka ce an dauki shekarun annabi Adam 40 an kara wa annabi Dawuda ya zama 100 ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai da annabi Adam ya kai shekara ɗari tara da sittin sai mala'ika mutuwa ya dira ce yau za a tafi ga Allah ya ce na miki nan. ca ah, shekarunka kun da ubangiji ga shekarunka dubu ka bawa annabi dawuda shekaru arba'in ya ce kai ka fake ni ba taɓa jin wannan magana ba dawa muka yi ni na gaya ma na bashi sam a fatauni ban bashi ba ba wanda na taba wa karuna ya tada artabu suka ta yi Allah ya ce a bashi a cike masa a bar annabi Idris din a cike masa ina annabi Adam din yake to sai malamai suka ce wa kanal insanu aksara in jadala annabi Adam da sanin sa fa yake wannan jayayyar shi yasa kake ga muna jayayya mutum da sanin sa ce sai ya tare shi ko mutum matarsa wata rana ya ce wallahi yau gaba daya za mu fita wajen aiki kin san ba a yi biya ba dala dan ba ni ɗari bakwai man kafin in dawo ya sai wata tasiri ta mace dawo ni ba man suwa ne a ba labarin 700 na ke 700 din me 700 ina na ka ni na karɓi 700 din ki ko mutumin ka ya sani shaidani wallahi ya sani ya cije wai shi bai sani ba to jayayya kenan a wurin baban mu kuka koya mutum sai kama jayayya ta gangan kuma ya sani ya tafi ya ce eh, ha na hauka ne to Allah ya kiyaye wani bawan Allah da talauci ta kama shi matarsa tana da kuɗi ba ta bashi dan tsiya kawai wata rana sai ya ce mata za su je su gaida mamarta ya jide ta a mashin sai ki gama duk ziyaran ki cikin duk abin da zaki bari in dan jira ki in kuma nayi nisa ma dai ba nisa zan yi ba zan dawo da ya koma gida kawai sai ya je balla daki ya jidi kudi sake dawa ya jide ta suna zuwa ya ce shikenan barayi sun shigo gida subhanallah ya buga abokinsa barayi sun shigo kenan ya zo cikin kudin abokin ya ce ga dubu biyar ki haƙuri na gode alhalin kuma babban barawon yana cikin gida to mata kuna tsakura kuna ba wa maza kar su koyi satan wayo Allah ya ce muke mu kulikal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun Allah ya ce zan nuna muku ayoyina kada ku zan masu yin gaggawa ma'ana Allah zai nuna ayoyin ma'ana ayoyin shine zuwan azaban inji wasu malamai azabar za ta zo ba sai kuma ta gaggawa ba ran da ta tashi zuwa ai ba wanda ya isa ya hana azaban zuwa don haka fala tasajilun kada ma ku yi gaggawa wasu kuma malamai suka ce shine ma'anan kar ku yi gaggawa ma'ana kafirai da suka ce in Muhammadu gaskiya ne to Muhammadu ya gama da su salace a sa'urikun ayati zan nuna muku ayoyina fala shi ne badar kenan ma'ana an zo an ritsa su a badar an kakkashe su wannan aya don musulmai yan kaɗan ne abun hawansu kaɗan ne ba su da ƙarfi suna da rauni kafirai suna da yawa suna da abun hawa su ne asalin yan ƙasa suna masu mai amma duka aka kashe su kaga Allah ya nuna ayansa in tastaftihu faqad ja'akumul kaga kenan Allah ya nuna aya a fili anan Allah ya gane da mu wa ya yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin suna cewa to ka ce kar yi gaggawa za a kawo azaba mun ji har yanzu shiru yaushe ne alƙawarin zai cika in gaskiya ne ka ji fadin Allah malam wani fa sai da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa wanda ake sai masa an-nadr bin al-harith wato wani abarota ne a zamanin manzon Allah ka sa kowane zamani akwai dan abarota barota to shi wannan abarota na zamanin manzon Allah sai da zai samu manzon Allah ya ce masa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi azabin ali ya Allah in qur'anin nan gaskiya ne in wannan muhammadun gaskiya ne in ka isa ka mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba Allah ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi wani mai rokowa ya roko azaba mai afkuwa lil kafirina laysa lahu dafi' ba wani arnan da ya isa ya turewa masa wannan azaba in ta tashi zuwa domin azaba ce mai hahowa mai matakala min Allah dhil ma'arij to amma abin da zai baka wannan karka ga wani ya zo yana taban barama ya tafi shi wannan da ya zo ya ce in alƙur'anin nan gaskiya ne a mana ruwan duwatsu in muhammadu gaskiya ne a mana ruwan duwatsu ya kaɗa rigarsa ya tafi shin annabin ba gaskiya ba ne shin alƙur'anin ba gaskiya ba ne amma ta lala aka masa ina yake yau to wani sai ya kidi me na ga wani ya dauki qur'ani ya dora a kai ya ce in kaza kaza gaskiya ne sai ya kama bari wayo Allah yanzu kenan ba gaskiya bane to ga wani yayi a gaban annabi kuma ya tafi ko ba haka ba to fiye da wannan ma ina wani annabi ya nuna to fir'auna ya ce ni ne Allah kuma aka bar shi amma ran da aka kama shi fa fa akadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula sai aka masa damƙa da maganarsa ta farko ma alimtu lakum min ilahin ghairi da maganarsa ta ƙarshe ana rabbukumul a'la amma ai daga farko an bashi da aka karka ga mutum yana tsiya an bashi ta ne akwai lokacin da za a kama shi mun gane ko to shine suke garajen wa yaquluna mata hadha wadu in kuntum sadiqin na'am لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن law ya'lamu na kafaru da a ce arna sun sani ko a ce suna sani hina la yakufuna an wujuhikum nar lokacin da ba za a hana wuta ba wanda ya isa ya hana wuta ta shafi fisakensu ma'ana ba za a tunkuɗe wuta daga shafin fisakensu ba an yi amfani da fiska ne saboda ita tafi daraja a jikin mutum ma'ana wuta ta shafe su duka gane saboda duk jikin mutum ba inda ya kai fiska daraja jama'a ko aure za ka nema ina aka ce ka kalla ba fiska aka ce ka kalla ba fiskan nan ba don ta nuna kyau ba ne aka ce ka kalli tafin hannu tafin hannu ana gane laushin jikin mace kuma ana gane wani abu in za ka iya gane wanke na. in kuma kai kawai moda ne ba abin da kake gane kawai shi kai kasan kun gane iya abin da shari'a ta bayar kenan kuma ba in kai kallo na farko ka ce ai ban gama kallo ba sai gobe wa ya saka ɗaya aka baka shi na magana ta ƙari. ka dinga dawa eh dai kuma idan mutum kuma yana da wata hikimar kuma da zai ga abin da zai kira shi zuwa ga auren mace wannan babu laifi wata hikima na ce saboda sahabin annabi sallallahu alaihi wa ya ce shi budurwar da zai nema tana anguwansu ya ce hawa bishiya yake ya laɓe wallahi ka ya faɗa ya ce don ya kare mata kallon ta zo wucewa sai ya ɗale kan bishiya yanzu kaga wannan durbin. in a tanan kaci in ka hau kama makale ba shi ke ba ka yi sarkin kalle-kalle to shi sa sai aka kwatanta da fiska in aka ce an ƙona fiskan mutum ai shi ke na maganarsa ta kare ko ba haka ba jama'a na'urorinka duka suna fiska ne ido babban abu ne baki harce ka ɗauka ha da kunne da waye duk in fa aka ce babu fiska ba mutum za a ce ga wata kafar mai kyau amma fiska ta ba mummuna sai mutum kaucewa zai yi amma fiska ita ce mutum yasa Allah ya ce wajen sujjada ita za ka kafa mu baka ji bahaushe ya ce in duka ya yi yawa na naka ake karewa duk wanda ake dukansa zaka ga yana tarewa amma in dukan yayi yawa zai yi haka ya bada baya ai ba baya son bayan ba ne. amma gwanda a jirgi baya da a daki kai dan ya san gaba ɗaya da batirinsa da gulob ɗinsa da lagiretonsa da waya duk anan suke in nan ya tabu ya san ba zai koma gida ba amma baya kan ku ta jibga mana ba iyakacin bandeji ba ne ya yi sati ba riga a jikinsa yana ɗaki fanka na fifita shi Allah da zai fara fita amma ka yi danja ne yi sa a fikihun musulunci ka ce idan kuna tafiya sai kuka ga daga nan din mutum a jeji ko kafar mutum a jeji ce ah wane wannan fa kafan wane ne eh kafan wane ne sai aka ce ku toni rami ko ku binne ta ta yiwu an yanke masa hannu ko naman daji ko barayi amma ya kubce ya tafi gida don mutum zai iya rayuwa ba hannu mutum zai iya rayuwa ba kafa to amma kuna tafiya a cikin jeji sai kuka ga kan wani ah wani kaman kan wani fa wallahi kan wani ne to sai aka ce ku masa sallah me yasa kada ku ya ce ha mu tafi gida mu muka sani ko gangan jikin tana gida zai yi kai ya rabu da gangan jiki kan ya da gida yayi me gangan jikin ta da gida ta yi me daga kun ga kayi to sai sallah ba yanda za a ce gangan jikin nan ta koma gida amma in dai dan hannu ko ga gani wani gaba a jiki to mutum zai iya rabuwa da gabar ya rayu amma banda an rabu da kai da gangan jiki wai ka ce wai mu tafi gida ko mu binne kan nan mu tafi gida mu je mu same shi mu jajanta masa halalle ku ne za a jajantawa mun ko shi yasa a musulunci mace ba a ce sai ta sa niƙabi ba sa niƙabi ba wajibi bane jama'a amma duk matar da ta sa niƙabi ta kyautata fiye da wacce ba ta sa niƙabi ba amma Allah bai ɗora mata dole sai ta sa niƙabi ba amma in ta sa niƙabi gaskiya ta kyautata fiye da wacce ba ta sa niƙabi ba kuma tana da lada na musamman mun gane da mi mace ta sa hijabi ta sa niqabi fitina tana raguwa amma mace ta yaye ta yi kaza amma yanzu sai dai abin takeici abin tasku mace ta sa safa ta sa niqabi kuma ta hau a caba kaga abu ya lalace kuma gwanda ta cire niqabi ta cire hijabi ta yi tafiya da kafa domin wa Allah in ta hau mashin ina sai jikinta ya taba jikin mai mashin amma in ba ta hau mashin ba kuma iyakali mutum ya kalle ta ne da mutum ya taba jikin matar da bata halatta masa gare shi ba kuma in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a samu kansa a ɗauko masilla a kafa a dinga duka sai masillan ta nitse a ce jeka amma kaga yanzu ga mata katti guda biyu akan mashin shi ma mai mashin ɗin saboda bai tsoron Allah ka ga yanzu na fe ma su da ake ganin su ne abin kirkin bayan ya gama ɗauka kuma ya samu wata katuwar mata kuma su yi haka a jiki aka ci ka wallahi wallahi talai ka bai da hankali kana ganin kana jin daɗi ko kana murna to ana ta rubuta maka alhakin da baka san ranar da za a goge shi ba kenan kuma matakil in an tsaya a gidan mai ka ta zagin masu gidan mai mugaye kai kuma ga mai sabon Allah duk wannan mu mu kiyaye Allah ya ba mu ikon tsare ba to law ya'lamu alladhina kafaru hina la na an wujuhihim himun na. wala an him kuma ba za a kau da wutan nan daga gadon bayansu ba a wasu malamai kuma suka ce an kamanta fiska da gadon baya ne saboda su ake takama ba da fiska ake takama ba in an wuce baya kuma ba bayan ake abin ake gadara da shi ba baka ga masu kuɗi da aka zo a yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ba haka aka faɗa ba to kaga in mace ne manzon Allah ya ce innal mar'ata taqbilu fi surati shaytan wa tadbiru fi surati shaytan idan mace tana zuwa shedan ne ce suna kallon ki fa ga in ta juya ce ke suke kallo fa shedan bisa sai ga samari an zauna a majalisa daga wata ta zo wuce kai gidan wani akwai miya yara ba sa gane wannan magana wani ma ana zaune aka ce hadiri ya ɗauro gabar wani yaro hatta shi yana awa kan benci aka ce yaro hadirin bai kai ka gan shi ba ka ji tsaya fa wai gidan wani akwai miya to wata mata da ita ake wai an go hadiri wai kaga wani mishkila Allah ya kiyaye yasa manzon Allah kaga ya gargade mu akan zaman layi ci iyyakum wal julusu ala turqat banda zaman majalisa ci a ah, malana buddun innama hiya majalisuna natahaddasu fiha suka ce ai ya rasulullah nan ne wajen hiran mu sai mun zauna a majalisa sai annabi bai hana su ba ce fa idza abaitum illa al majlisa fa ahdu tariqa haqqaha in kun ce sai kun zauna a majalisa to ku ba wa hanya haƙƙinta ce wa ma haqqu tariqi ya rasulullah qala gaddul basar rimsa ido duk matar da ta zo a yi haka ana ta kallo ba kuma kallon ƙala rawi ba wai in ka kalla in dai baka kawo da kai ba har sai da ta yi kwarawa duk kallo ɗaya ne wai wai dogo la tutbi in nazarata nazara fa inna laka al-ula wa laysat laka saniya kada ka bi kallo da kallo ba za a kama ka a na farko ba za a kama ka a na biyu sai annabi ya ce to in ka zauna a majalisa sai ka rintsa ido in ka zauna a majalisa raddu salam duk wanda ya ce assalamu alaikum sai ka mayar in ka zauna a majalisa kafful adha ka kame daga cutar da mutane banda gulmace gulmace in ka zauna a majalisa al'amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar in zaka kiyaye abu hudun nan to zauna a majalisa in ba zaka iya kiyayewa ba bar majalisa jama'a mun gane ko wala an zuhurihim wala hum yunsaruna ko ba za a taimake su ba watan jawabu law wata jawabin law din na ai lama fa'alu zalika ma'ana da ba su aikata hakan ba da sun san haka zai faru ba za a iya kubutar da fiskarsu daga wuta ba ba za a iya kubutar da bayansu daga wuta ba ba mai taimakon su a filin alkiyama da ba su aikata wannan laifin ba ina fata mun gane ko to Allah ka raba mu da laifi ya Allah bal ta'tihim bal ta'tihim baghtatan fatabha Bal ta'a cikin barta. Allah ya ce ba haka ba, azaba zaɓa za ta zo musu ne apke. Kamar yadda ka ga tashin al'iyyama ma apke. kamar yadda mutuwa za ta zo afke wallahi mutum yana nan yana ta dogon buri yana kwanciya sai ka ji an ce ya mutu wani kullum ana masa wa'azi ka tuba yana cewa zan tuba har a daren sai da aka masa wa'azi ya ce kai ku bari zuwa gobe don Allah da zan tuba bai tashi kuma a wannan daren ba lauta taba Allahu alaihi da ya tuba da ya huta kai kada ka kuskura ka makara a tuba fa daga kaji kayi laifi kuma ka ce Allah na tuba Allah yana farin ciki da tubanka kuma in daga tubanka ka mutu shikenan ka tsira bal ta'tihim bagta za ta zo musu afke wallahi kaga tashin alkiyaman nan in ta tashi zuwa manzo Allah ya ce wani yana gyaran lambunsa wani yana kasuwa wani ya fita wani kaza wani kaza fala yastati'una Eh, menene tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un ba daman yin wasiya ba za a dawo gida ba an tafi kawai ta can rigim ya ji alkiyama ta tashi kuma gashi ta kusa sauran kaɗan kaɗan ba in Allah ya ga dama ko juma'a mai zuwan nan ko juma'a ta sama wani wurin Allah mai sauki duk da cewa na ga wannan an ka kalle ni jin magana na ba a ji daɗinta ta ba amma dai a wajen Allah mai sauki ne amma muna fata muka sai mun kare zuri'ar mu wasan kare ayi dan la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nasi alkiyama ba za ta tashi ba sai ni gogi ne zalla suka rage Allah ya sauke bal ta'tihim bagta fatabahatuhum ta ruda su dan alqiyama ta zo sai ta ruda mutane gaba daya idan azaban Allah ta zo sai ta ruda mutane yanzu ba ga damuna ta zo ba yanzu da za a samu jarrabawa a yi mugun ruwa da iska Allah ya sauwaƙe fa a yi awa biyar a jere ana yi to kowa sai ya rude ko ba ka ba to ko bari in gaya maka ko ba iska a ta sake ruwa da ƙarfi kawai a yi awa biyar ana yi to kowa sai hankalinsa ya tashi ruwa a yi awa biyar ana yinsa sai ya ɗaga hankalin kowa don Allah ya ga dama zai iya yin shekara yana ruwan ba wanda isa ya hana shi ko akwai wanda zai je tare ruwan ya ce ba zai ba wanda isa wata jarrabawa da ta taba faruwa ana ruwa ana iska gida ya yaye mutumin ya fito da iyalinsa suka shiga gidan makwabta suna shiga nan ma ya yaye aka fita suka shiga can da suka haɗu duka nan ma yaye da suka dubi gidan wani sai ya rufe ya ce wala ban da gidan nan sai dai ku yi gaba wannan jarrabawa ce to idan Allah ya tashi kawo jarrabawa ba wanda ya isa ya hana wannan jarrabawa shine bal tihin baghta fatabhatuhum sai ta ruda su fala yastati'una raddaha ba za su iya maida wannan azaba da Allah ya turo musu ba wala hum yunzaruna su ba a saurara musu ko kaɗan. domin ma'ana ba a saurara musu balle su tuba waton Allah yana karɓan tuban mutum in ya cika sharuɗa guda shida mai ahalari ya kawo gudu amma malamai sun ce shuruɗu tauba guda shida ne bayan abin da bai ahalari ya kawo da malamai sun ce Allah yana karɓan tuban ɗayanku ne malam yu gargir bai zo gargara ba sai da mutum mala'ikan mutuwa ya dira masa daga za a karɓi kansa ya ce na tuba walai sati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al ne ya lal ladina yamutuna wa hum kuffar dan karban ne matakar rana bata fito ta yamma ba ran da rana ta fito ta yamma ko ka tuba ka tuba iska to ya duk tuban da zai to sai ka hada da wayancan guda hudu da malamin ahlali ya kawo wayannan sune shuruɗu tauba shi yasa malamai suka ta tattaunawa wanda HIV ta kama shi ya je iskancinsa HIV ta kama shi in ya tuba Allah zai karba ko ba zai karba ba malamin farko suka ce ko ya tuba ya tuba a banza dan sunan cutar lahira salamu alaikum ko ba haka bane kawai lokaci yake jira amma sai ya mutu suka ce ko ya tuba Allah ba zai karba ba. amma malamai magana mafi inganci suka ce Allah zai karbi tuban shi ba kafirci yayi ba kuma da sauran rayuwansa ce ya Allah na gane layi laifi ya Allah na tube ci gaba da istighfari ba wanda isa ya shiga tsakanin Allah da bawansa Allah zai yafe masa da rahamarsa na fata mun gane an ba mutum daman tuba bila adadin fa in dai mutum ya tuba yi laifi yi laifi yi laifi yi laifi ya ɗaga hannu zai ce Allah na tuba ce ka Allah ce Allah ya yafe ba yi laifi yi laifi ya tuba Allah ya yafe masa ka duba Khalid ibn Walid <clears throat> sahabbai nawa ya kashe da ya zo ya musulunta ya yi imani sai da sunansa ya koma saifullahi maslul ya zo ya gyara ya yi imani da haka idan mutum ya zo ya gyara duk laifin da ya a baya shikenan ya wuce mu ne yan adam ba a mana wannan mutum aka taba shi ko ya yafe kuma ya ganka kuma sai ya jira ya kaje na wala kamar in naushe shi amma dai na yafe masa dai ma wallahi haushin sa nake ji in na gaishe to shi Allah in yace ya yafe ya fari gafurur rahim ne shi yasa ba laifin da zaka yi wa Allah ka tuba Allah din bai yafe ma ba an faɗi manya-manyan laifuffuka da laifi ne sun kai laifi amma sai da Allah ya bada hanyar a tuba ka duba masu fashi dan fashi wa yake son sa amma sai da Allah ya ba wa dan fashi kofar tuba إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولكم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الله يتي ينفشي إن أن كاماسوا أسئليسوا ko a yanke kafar hagu kafar da hannun dama hannun dama kafar hagu eh ko a kashe su a can da ya faɗa ko kuma a kai su prison shine auyun fomin al'ar ce duk wannan kaskanci ne amma duk da wani sai Allah ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihi sai dan fashin da ya tuba kafin ku kama shi wannan Allah zai yafe mar dan fashi fa haka barawo wasariqu wasariqatu bi ma kasa ba na nakala min Allah wallahu azizun hakim sai Allah ce me faman taba min ba'da zulbihi wanda ya gama sata ya dauki kazar wancan ya je gonan wancan ya rori wake ya ɗebi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai ya tuba ya gyara ya dawo da na gyarawa ya je ya nemi afuwa magana ta gare barawo wannan ba rahama ce ta Allah ba wasu suka kunna wuta suka ce duk wanda ya ce ya musulunta a jefa shi a wutan Allah ya ce qutila ashabul ukhdud annar zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud kai sai Allah ya ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati da suka jarrabi muminai suka cutar da su suka kashe su summa lam yatubu sai daga baya suka kito ba idan lautabu da taballahu alaihim duk tsiyar da suka yi da sun ce Allah mun tuba Allah zai yafe musu ka duba masu zina masu shirka masu sata akwai laifin da ya wuce wannan a ce mutum mushirki ne mazinaci barawo wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'afu lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana sai Allah ya ce mai illa man taba mazinaci illa man taba barawo illa man taba mushriki illa man taba kuma wannan ba sauki ba to Allah yana buɗa mana ne dan mutu ba to su ba za su samu wannan ba bal ta'tihim baghta fatabahatuhum fala yastati'una hawa, wala hum yunzarun ba a saurara musu balle su ce mun tuba in sun ce ya na amanna sai a ce kazabtum ƙarya kuke yi inda ba imanin gaskiya kuka yi ba lokaci ya riga ya kure muku walaqad huzi a rusulin min qablika haqiqa sun yi izgili da manzannin da suke kafin kai fa haqa bil ladina hum. sai azaba ta ribza ta kewaye da waɗanda suka yi izgili daga cikinsu me ya janyo musu ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna yin izgilin sai ya juyo ya dawo kansu malamin alqur'ani suka ce inda a tunaninka ne abinda za a faɗa a nan sai ka ce walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina istahzi'u minhum ma kanu bihi yastahzi'una kun gane da ba za a amfani da sakiru ba to amma me yasa aka yi haka to kun san dalili saboda in an ce sukhriya izgilin ne al-istihza izgili ne amma qur'ani yana raba su sai aka kawo guda ɗaya a tsakiya na farko da na ƙarshe iri ɗaya sai aka ware na tsakiya daban idan ƙur'ani ya ce maka al-istihza to ammi ne shine izgilin da ake yi wa mutum da wanda ba mutum ba kun gane yanzu nan walaqadistu huzi'a bi rusulin min qablika manzanni ba mutane bane kaga walaqadistu huzi'a ul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ba sun izgili da manzo Allah ba mutum bane to al-istihza'u kuma ana iya yin wanda ba mutum ba la tattakidhu alladhina takadhu dinakum addini mutum ne la tattakidhu alladhina takadhu dinakum huzuan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wa idha nadaytum ila as-salati takadhuha huzuan kaga sallah ai ba mutum bane kun gane wa idha alima min ayatina shay'an ittakhadhaha madha huzwa ayoyi ai ba mutane bane to an ce istihza'u in dai qur'ani ne ma'ana shine izgilin da ake yi wa mutum da izgilin da ba ma mutum ake yi ba sunansa istihza amma in kaji an ce sukuriya to mutum ne kadai wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi da wa suke ba suke ba كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم قوم سواي متهنيني تو shi yasa sai aka kawo su anan walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika sun yi izgili da manzannin da suke kafin kai fa haqa na ladina sakhiru izgilin da suka yi sun yi izgili da manzannin sun yi izgili da ayoyi waɗanda su ba mutane ba ne, amma su kuma abin da aka juya musu tun da su mutane ne sai aka musu sukuriya kun gane ko shi sa inda ba dan haka ba da kawai ayan sai ta ce walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina stahzi'u minhum ma kanu bihi yastahzi'un masa ka ce fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wannan kuma yake nema mana izgili ridda ne duk wanda ya izgili da wani abu na addinin musulunci yayi ridda take idan kaga wani da gemu kace ta gemu wani kaman bindin tsatso to kai ridda ko ga be mu yace kaji kai yace ma ka fara gemu kaman brush ti ya ridda ya ga mace ta sa hijabi yace kuliya ale da bak da saninsa ya ridda mun gane domin Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum kada ku kawo hanzari kun koma arna bayan da kun yi imani dan haka izgili da wani abu na addini izgili da wani abu na addini to babban abu ne na sha faɗa wani babban mutum afwan wani matashi ana zaune a majalisa sai taure ya zo wuce irin ustas in tauren nan da gemunsa ya tashi ya kama gemun tauren ya kwakwalla tauren da mari wato ya yi izgili kenan amma da ke Allah mai iyawa ne ba a bar majalisan ba haka kawai wani katon banza ya zo wucewa ya ce wai kai anan kana ta kallo na ne yaushe na kalle ka kawai ya dawo ya rike shi ya gaggaura marmari ba wanda ya sai ya ce kuma ya kama hanya ya tafi wannan ba iyawa ne na Allah ba to sai ga babban mutum ma abun mamaki babban mutum fa ya dawo daga leburanci da cebur kawai ya ga jargwa da ya sara shi lalla wannan ya kamata babban mutum ya wannan to ikon Allah yana kwance a kofar gidansa bayan ya ci abinci da mangariba yan kala da suka biyo wajen shi ma suka sassara shi ana kawo wata kissa cewa a tsuntsu ya kawo ƙara wajen annabi Suleiman, saboda damun shi annabi Suleiman yana magana da tsuntsaye yana magana da aljanu ya je ci tsuntsun ya je shan ruwa sai ya ga yara sai ya laɓe to da ya ga babban mutum ya zo ɗiba ruwa sai ya zo yana shan ruwa kawai sai mutumin ya kama shi fiffige masa gashi ya tsokale mar ido to shine ya kawo ƙara sai ce amma shi abin da yake so annabi suleiman ya masa shine ya aske gemun mutumin don ba babban mutum ba ne ya ce shi da yara in ya san yara ne za su yi amma haka kawai ya kama ya masa abun nan isa ce na ce muku ba wai wani nasi ba ne amma dai akwai abin da ake so akwai a mutane a wurin ne yana da kyau mutum mai hankali ne nuna shi mai hankali ne a ce abu na addini mutum ya yi izgili da shi yanzu idan mutum ya ɗauki ƙur'ani ya yi jifa da shi ko ya dauki wani abu na addini ya walakanta kai idan mota na wa'azi ta zo ka walakanta ta kai ko su speaker na da in dai ka faɗi wani abu na illa to aiki ya same ka domin babu wanda yake girmama abu na addini sai mumini zalika wa man yu'azzim lahi fa innaha min taqwal qulub to cikin sha'airallahi nan malamai suka ce shine sahabbai suka ce na daga cikin ma girmama shari'ar Allah ragonka da za ka yi laiha haka kiwata shi ya yi mai kowa ya gani yana sha'awa ka girmama shi yin hakan da ka yi to ka girmama addinin Allah ne to in za a ce ka yi wa rago wannan me kake tunanin sauran abin da ya shafi addini min babi aula to mutum ya kiyaye duk abin da ya zama izgili ne wallahi kar a samu mutum a ciki sau da dama in mutum ya yi izgili sai abu ya same shi idan ka aibanta mutum da wani abu sau da dama sai ya same ka idan ka aibanta wanda bai yi ba ga zunubi ga jayyuwa a can abin bai zo ya same ka ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko illa ya gani da wani sai ce na gode wa Allah da ya bani lafiya akan abin da ya jarrabi ne da shi kun gane ka lura in mutum ko kokoyen maganan wani yake yana izgili in yi wasa sai abin ya faru da shi na taba ganin abin mamaki yaro ne ma karami irin ana gobe sallah nan kasan yara suna wata waka gobe sallah za mu ci naman baba taure ya zo gaban taure yana ce taure gobe sai an yanka ka sai mun ci naman ka la abun mamaki malam ana gobe sallah ban manta wani abin yaron bakinsa da ya wani kumbura sai da ya kai ba za a tafi da shi idi ba shi dai cin naman nan na farkon kan ba a ci da shi ba duk da yaro ne me san abin da Allah ya nufi a wannan abu zo gaban taure kana ta gobe sai an yanka ka bayan annabi ya ce ta'budu rabbaha wa takaful maut yace dabbobi da kuke gani suna bautan ubangiji su ma suna tsoron mutuwa akuya ta kubto ta zo wajen annabi yace wa mahauci yace mata ki hakuri Allah ne ya dora za a muku haka sai ya ce wa mahauci kai kuma suqha ilal mauti saukan rafiqa don Allah ka kaita wajen mutuwa a hankali Yace tana bautan ubangiji ta tana tsoron mutuwa da haka ka kora ta a hankali kar ana jan dabba ana duka ana fisga a ɗaga a buga ce a kar a haka a hankali a hankali ke ki yi hakuri, allah ya ƙaddara su dabbobin nan da Allah ya ce mata'an lakum wa li'an'amikum wa mata'an wada suka ce mata'an lakum wa li'an'amikum wa an'amikum mata'an lakum kun gane wannan ko a yadda Allah ya ce ya saukar da kaza da kaza da sama sai ya ce wayannan duk abubuwan ce mata allakum don ku ji daɗi ne wali an'amikum dabbobin ku ma su ji daɗi sai malamai suka ce to kenan mata allakum wali an'amikum wa an'amikum mata allakum abun jin daɗin ku ne abun jin daɗin dabbobin ku ne dabbobin na kuma abun jin daɗin ku ne to izgili ba kyau izgili ridda ne da zaran ka ji mutum yana izgili na addini to ka yi sauri ka tare shi don wannan zai fita daga musulunci kai tsaye yasa in aka yi mutum wa'azi wani za a masa wa'azi ka ji tsoron Allah ya ce ba za a ji tsoron Allah ba to wannan kalman girmanta ya yi girma yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannama 70 mutum zai faɗi magana ɗaya rak a raha ya fada na tafiyan shekara saba'in ko mutum zai iya faɗin magana daya a raha ya dawoma a gidan aljanna ma'ana sai ka faɗi magana a raha baka ɗauka komi bane ana dariya wallahi sai Allah ya fishi da maganan ka shiga wuta ta yi ka zo ka samu mutane suna ta rigima ka ce kai jama'a ji tsoron Allah fa sai ka wuce a yi dariya kai ma baka ɗauka akwai wani sai Allah ya yarda da wannan maganan ka shiga aljanna to Allah ubangiji ka ba mu ikon tsare haracin mu za mu yi matsaya a nan in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe za mu ci gaba